Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar iyali na lafiya Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin neman hanyar magance yawan mace-macen aure. A wannan shirin wanda kuma zai kasance na ƙarshe a batutuwa da muka yi bibiya wannan shekara da nufin inganta zamantakewar iyali da ci gaban ƙasa. Wakiliya Halima Abdulra'ub da ta jagoranci tattaunawar ta tambayi Maryam Lemu tasirin irin kwasa-kwasan da suka shirya domin ma'aurata da masu shirin aure sai ta bayyana cewa. To alhamdulillah din response na mutane tun da muka yi launching course na takwas ga watan nan mutane duk duniya suna ta ɗauka course din kuma Allah ya ba mu wisdom where muna cikin generation inda mutane za su iya shiga makaranta ba sai sun bar ɗakin su ba don wayan nan don internet. Mm, big din mutane ba sa using din shi yadda ya kamata don ya zama abun karuwa instead yana rage mu yana diluting din mu yana rage mana addini da al'adar mu but shi yasa na yi shi online so mutane duk inda suke a duniya za su iya ɗauki course din nan. nan kuma idan wani ya ce ban da kuɗin da zan iya ɗauka course ɗin, mun gode wa Allah mutane na ta using ɗin wannan a sadakatun jariya ɗin su sai kiga su ce ina son in sponsor mutane biyar mutane goma course ɗin na maryamlemu.com kuma wanda ke ɗauka course ɗin yanzu su ma suna ba mu feedback akwai personality test da zaka ɗauka da zai taimake ka ka fi sanin kanka kuma idan kai kana wanda zaka aura ina kokari in ce mutane ku ɗauka tare ita da wanda take son ta aura ku ɗauka tare don kuna simple don za ku iya samu kun kuka ɗauki personality test ku iya taimake ku ku fi sanin kanku sai ku gwada wa juna kin ga zai taimake su sanin kansu kafin ma su shiga aure in akwai abin da kuke zai dame ka ko kana da tambaya akai ka tambaya tun kafin ka shiga aure kaka ce bayan kayan aure ne zaka fara duk wannan so duk bincike bincike komai da ya kamata duk abin da za ku tambaye juna abin da ya kamata ku sani kan juna kafin ku ce zan shiga aure har batun ci gaba da karatu ne yara nawa kuke son ku haifa ya za ku raba kuɗi tun da dai a musulunci Shi ne ya kamata ya biya komi dai na kula da yara kula da matan da sauransu amma kin ga yanzu aure da yawa mata na dauki nauyin da bai kamata su dauka ba kuma bai kamata ba in ba abin da kuka shirya da juna kafin ku yi aure ba ne, so duk abubuwan nan na cikin abin da ya kamata ku yi discussing kafin ku shiga aure so da kada da na sani yan sani ya kama ku duk kuma wanda ke jin saurare mu yanzu da yake son ya yi sponsoring wani a aika mun message ta Facebook ne kuma Instagram ne Maryam Lemo official in kuma email suke son su aika mun maryam lemo at gmail.com shikenan masha Allah ya sa albarka barista dan um, malama maryam ta yi magana akan yadda iyaye ma suke zaman doya da manja tsakanin su a zaman aure to yara za su tashi su ga abin da suke su ma su um, kawo yaya duniya su a ci gaba a wannan turban da daman aka dora su ko za ka mm. iya mana ɗan tsokaci akan iyaye ko zuba jari akan abin da zai taimaka wa mutane zaman aure wato maganar rashin alayan iyaye tun farko ai ba su ma da ilimin ne mafi yawan su kuma abin da ya fara sauka a musulunci shine ikra tukuna shine ya fara sauka a musulunci hmm. ah, yi karatu hmm. saboda haka ke sanya a jawabin da nayi da ya gabata na ce to iyayen su ne ke da muhimmancin su kansu su shiga wannan ah, kwasa-kwasa su kansu su nemi wannan ilimi da ilimi wani tabkecen ce gure wanda yake ya fi girman duniya ta yaka ba ka iya girma ka ce ai kai ka san komi yana tafiya ne da ci gaban al'umma da cigaba da rayuwar zamani a koyaushe ilimi na yana bunƙasa saboda haka yana da muhimmanci iyaye su ba zaba su nemi ilimi tukunna kamin su tunanin cewa eh ai za su ba ƴaƴan nasu tarbiyya ko za su ba ƴaƴan nasu ilimi ko ba su za su ba ƴaƴan nasu halayya inda ake baro su kenan duk gini wanda yake foundation din shi na tubalin toka ne bayan da za a yi gina hanyar ginin bere a sama da shi dabin da inda muke faduwa kenan tun farko iyayen kansu tun farko ana zama ne kawai na al'ada ba wai zama ne na addini ba to saboda haka su tashi tsaye su nemi ilimi idan suka suka tashi suka nemi ilimi za su fahimci wanda suka bar hanya dan a baya sannan sai su koma wurin su yi gyara su yi daddawale su tsaftace yadda abubuwa suke kuma su zan cewa suna da nauyi a matsayin su na shugabanni shugabanni na shekaru shugabanni na kome suna da nauyi su ya kamata su shiga gaba wajen tsaftace tarbiyya wadda take tattare da al'ummar kuma tarbiyya tsaftace ta tana farawa ne daga gyara zamantakewar aure saboda shi aure shine rumfa wadda ita take kyankyaso al'ummomi suke fitowa su bazama cikin duniya su je su can kansu su je a ci gaba da wasu abuna duk wata hulɗa da ka gani a duniya ma'amala ce ta kasuwanci ma'amala ce ta shugabanci ko ta siyasa ma'amala ce ta neman ilimi ma'amala ce ta tafiye-tafiye ko ma menene ta samo tushen ta daga aure ne ta aure da halayyar iyaye da halayyar turba wanda aka sanya matsaurata ita ce take gina nagarta irin tsarin fannin ci gaba wanda al'umma za su tunkara a rayuwarsu saboda haka yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske a koyaushe su kansu iyayen tukuna su ya kamata a fara ba ilimi duk wani wanda yake kana so ka aurar da shi wani Allah namiji ne ko mace shekara ɗaya shekara biyu kamin nan ka shigar da su irin wannan kusa-kusan ka shigar da su kuma kai kokarin haɗa su da waɗansu waɗanda suke suna da fahimta sosai suna da wayewa akan nauyin da ke tattare a musulunci na hidima aure su kasance suna cuɗanya da su suna zama kusa da su su rika fahimtar wasu abubuwa daban-daban kuma kamar yadda muka bayani da ni da ita malama Maryam yana da muhimmanci a zurfafa bincike sosai a gani al'adar mu da tarbiyyar mu da halayyar mu sun yi daidai idan ba su yi ba a san kokarin abin da za a yi a cikin gibi din wanda yake zamantakewa za ta iya zuwa daidai da fahimta da sauransu kuma a bincike su kansu musamman maza halayyar da yake nuna da sauransu yana shirye ya iya aiwatar da irin wannan tsarin rayuwa in ta zo gidan shi ko ko yana bige bagiro ne kawai yana yin abubuwa ne wanda yake dan kawai ya samu yin nasara akan ta amince ta kan cewa tana son shi wanda ya ci wannan maganan abin da shi bari ya faɗa wannan wallahi na yi murna sosai kuma yadda nake Allah ya bashi lada Allah ya mashi albarka muna buƙatar maza da yawa su yi irin wannan magana don mata suna magana da juna suna gyara juna kafin su yi aure even though akwai kuskure da yawa but ba mu jin maza suna irin wannan magana Allah ya baka lada abin da ni nake shi ne ina counseling mutane cikin aure da ina ba da shawaran da wanda yake son ya yi aure ya sani kafin ya shiga auren nan zai taya su sanin duk abin da ya kamata su sani daga abin da Allah ke bukata daga gurin mu kafin mu shiga aure aure da abin da za mu yi mu yi bincike ne matan mu take so daga wurin mu me mijin mu ke so daga wurin mu a cikin aure da zai kawo zaman lafiya yadda nake shekara shida da ni da mai gida na wallahi ba kyau amma kuma mun shirya da juna tun kafin mu aure ya ce Maryam ba za mu samu yara ba fa sai mun gama shirya mun san juna mun zauna lafiya sai mu kawo yaro dan me dan ba mu son su ga abin da bai kamata ba shawara na na iyaye su yi kokari su taimaki yaran su na wadi su tabbata sun nemi wanda auren su na yi yadda ya kamata suna tafiya yadda ya kamata kamata su ce wane da Allah ba su shawara because su karan kansu wasu ba zaman lafiya suke a gidansu ba so me za su koya ma yaran su babu a gurguje maganan karshe shawara shawara na karshe kuma shawara da ta fi muhimmanci wato sadarwa tsakanin ma'aurata shine mafi muhimmancin alkali wanda yake zai rika dinke matsala duk a lokacin da abu ya taso ku rika sadarwa tsakanin ku kar ku yarda wani na waje ya zama shine zai rika sadarwa ko kuma zai rika dinkewa amma sadarwa ta zama tsakani da Allah Allah daga zuciya an riga an fito a fito a fada gaskiya kuma in an yafe ya zama yafewa na har abada ba a yafe a rika kuma zakulo magana akai akai ana lokaci kaza kin yi kaza lokaci kaza ta yi kaza wannan duk bai kamata ba a rika samu ana fahimtar juna a duk lokacin da abu ya taho kada ka ɗau mataki sai ka bincika kai kuma <laughs> ya ke ɗauki zargi sai kin bincika kuma duk matakin da ya kamata a rika haɗa kai a rika ɗaukar juna a matsayin kawaye kuma amintattu kuma 'yan uwa kuma abokai ki zama <laughs> babu wata a duniyar nan mafi kusa da ke kamar shi shi kuma ya zama ba wani a duniyar da mafi kusa da shi kamata wajen yin shawara wajen tsare-tsaren abubuwan da za a yi wajen tattalin arziki wajen bayyana samu da bayyana rashi da kuma wajen bayyana farin ciki da bayyana bacin rai to idan aka fito zuciya ta zama ɗaya ta ɗinki ta zama ɗaya ana musayar bayanai ana kuma cuɗanya juna a kodayaushe ana tuntuɓa ana yin komai tare kamar yadda ta bada misali da yi ta da gidanka bi nasara da alheri shine zai biyo tattare da zaman ku kuma daga ƙarshe albarka ita za ta biyo albarka ta haihuwa albarka ta kwanciyar hankali albarka ta zaman lafiya to ina fatan haka ina fatan kuma mu samu da yawa waɗanda suke irin wannan baiwar Allah abin da ya sauka kenan a yau Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu waiwayi waɗansu daga cikin batutuwa da wannan shirin ya haska fitila a wannan shekara mai karewa. Muna godiya ta musamman ga baƙin namu barista mai nasara kogo faskari. da malama Maryam Lemo da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma wakiliyarmu Halima Abdulra'ub da ta tattauna da su. Yanzu a mazadin su duka da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muka gabatar a wannan shekara a shafinmu na intanet idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Ai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke